Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai kallon sauraro barkan ka da sake kasancewa da mu cikin wani sabon shiri na duna na barkin sambo. Shirin duna na barkin sambo da mai bibiyan wannan shiri ba bakon shiri bane gare shi. Saboda mun tattauna da Profesa Aliyu Ibrahim Kankara ya kai sau ɗari ina jin yanzu. Kashi shiri daban-daban daban-daban daban tarihin mutanen da Dr. Mamman Shata ya musu waka. daban daban daban ina kyauta zaton mun ya kai ɗari mm. saboda haka shirin ba bako ba ne profesa muna zariya shirin da ya gabata in baka manta ba eh, har na yi tambaya na ce to a farko shi dr mamman shata ba ta hannun masarauta ya fara zuwa birnin zazzau ba eh. yaya aka yi kuma mai martaba sarki ya kwace shi ko kuma suka haɗu da shi to abin da ya kamata shine abin da shi sarkin zazzau Jafar dan isiyaku akwai waɗanda sun shafi sarauta haka su ne suka ɗauke shi kamar su fagacin zazzau haka da mm-hmm. sauransu su suka ɗauke shi suka kai shi wajen mai martaba sarki ya gaisuwa saboda a wannan lokaci duk bako in ya zo dole ne ya kai kan shi ya gaisa da mai martaba sarkin zazzau shi Jafar dan isiyaku haka musamman babban bako kwarai da gaske haka dan ba zan manta ba an da hamsin da shida din mm. kafin ya rasu haka eh, ya kira shata a nan fada ya sa mai doka shi mai martaba sarki jafaru sarki jafaru mm. ya ce kada ka ƙara yawo zari yanzu ƙasa haka ka rika hawan mota to dalili can inda aka je wajen sabon gari mm. inda post office take ai da nan ne ake so kuwa dawaki to 56 ya je kallon su kuwa dawaki shi zaria ya zaria ta ce ga mm. a lokacin nan shago ya kwana bakwai mm. yana jiran dan dunawa ya zo su taka hili mm. gaban sarkin zanzo jafar dan isa kusa su buga dambe yana jira ya zo kwanan shi bakwai yana jiran shi dan dunawa bai zo ba ta cika ga wasan shirar ga kanan kuwa ga menene ga turawa ga shi ana ta hidima su kuwa to shine aka ce garin turere ne ana kallon su kuwa kallon shata aka take mutum ya mutu to shi ne da aka je ga masarkin zanzu ya kira shata ya mai kashe di mm. ya ce to da Allah daga yanzu alan shata ba hana ka aka yi zuwa zare ba ka daina yawo ƙasa tunda ka ga kwarjinin ka ya sa mutane garin kallon ka ana mutuwa ana sarai eh, gaskiya eh to kaji to to su fagacin zazzau su ne suka je suka kai shi ya rika zuwa yana kwaduwa yana gaisuwa amma shi sarkin jafaru sai nuna kamar bai san waka haka Eh, ya nuna mashi bai san tunda ai malami ne kaga eh to amma sai ya hito mm. da ya hito shi shata ah. sai da yake sun san tasirin waka tashi da kuma abubuwan wato yawan jefa tauhidi Haka. a cikin waƙoƙi to waɗannan masu sarauta sai suka rike shi kamar su bagacin zazzau din haka da sauransu mm. wane ne fagacin zazzau lokacin fagacin zazzau hakimin eh, akwai mm, haba ya ya ina ne ya kawada banda banda ya ka banda ya kawada akwai wani gari da F ake fara sunan shi to faki faki haka akwai faki to ina jin faki ne to eh mai garin faki ne eh, kuma akwai lokacin da wani mutum ya auri bango ɗiyar sarkin sarkin zazzau aminu amma a lokacin yana hakimin birni da kewaye to ita tambayar yan ma'azin ai ta zo ta ɗauke shi mm. wannan dai ɗan tsakanin waje alif da arba'in da wani abu ta zo habba kori ta aiko mai goron gayyata ta ɗaukan ya je can wurin ya yi wasa wani hakimin ina jin hakimin faki ne ya auri bango mm. da ya shi sarkin zazzau amin amma kahin ya zama sarki to kaji to waɗannan 'yan sarauta suka anshe bakunci alhaji sha ta daga baya eh, amma shi eh, wannan hakimin birni da ke hakimin sabon gari hmm. aminu wanda daga baya zama sarkin zazzau haka e to cikin alif da hamsin da tara aisha ta yi mashi waka ta ba hamsin da 59 ya hau hamsin da bakwai hamsin da takwas sha ta yi mashi waka ta hakimi wannan dai kafin ya zama sarki kafin ya zama sarki haka amma kafin nan hmm. wace waka yau shi sarki jabaru bai mai ba bai masa ba bai mashi ba bai bukata ba kuma bai masa ba eh bai bukata ba in ma yayi mashi ni dai gaskiya ban taba ba ka da labari eh ban da labari sai dai sarki aminu ban taba ji ba sai dai sarki aminu to wace waka yawa sarki aminu na lokacin da ya zama sarki da yana hakimi da yana hakimi ya zo haka nan ne mamman kanan idiwan yalwa to ita ce amshi eh ita ce dai kawai yayi mashi a lokacin da yana hakimi wadda ita ce aka hada da waka shi ta mai wuya wadda ya mai wuya shi alhaji shata kuma da sarkin kano alhaji muhammadu sanusi eh, duka ya hada su a faifai guda suke su wato nan wushishi suka je daga wushishi suka zaga suka sauka ma wani dan sanda ba su wasa a otal ba ko kuma sarkin wushishi ba su mashi wasa ba dan sanda ya sauke su amma sai ba su butu-butu mashin na mai sanansa ne. Eh, to wannan road master muke cewa eh to saboda halin yau da gobe mm. aka ba a yi wasa ba a lokacin sai aka sai da wannan mashin sai aka kudin jirgin kasa to da shi ne aka taho zaria ana isuwa zaria daga nan sai aka sauka gidan shi wannan sarkin sarkin zazzau aminu mm. sannan yana hakimi a sabon gari mm. to sai aka yi mashi wargi ya kwana na yana wasa aka yi mai sha tara ta arziki to kaji 57 haka haka to da ya zama sarki kuma shine sai kuma ya zo sake mai waka yana sarki shi aminu to za a iya tuna wakar da ya masa yana sarki ita ce dodo na sardauna na amadu mai shirin daga mamman dodo nasar dauna na amadu mai shirin daga mamma amma dodon hoto ce hmm. ta wa'in waka da yamma abdullahi inda magajin musawa eh. su musa da kwalo su inu caji su abdulrahman galadiman kotso su hamisu sarkin kiɗa a nan kano suka tip suka je hmm. suka samu sarkin kano sanusi hmm. suka ce tun da ta yi masu bake-bake ya hana su walawa a gidan sarautar kano eh. ya taimaka ko na musu shata ya kira shata ya sallamai to da ya koma gida 59 hmm. sai ya tare da can kuma abdullahi inda magajin musa zai yi kamfen kasan musa na tafiya dan majalisar tarayya a lagos shi ne sai ya dinka mai uniform hmm. sai suka zaga a kasan musa suka yi kamfen yana cewa dodo nasarar dauna na amadu mai shirin daga audu to shine daga ba sai ya ce mani sai ji waka ya ɗauke ta salon wakar tashi sai kuma mai da kan sarkin zazzau aminu dodo nasarar dauna na amadu mai shirin daga mamman kaga ai muhammadu aminu kenan mm. amma asalinta kuma ya dora ta akan sardauna kuma an tare da hamsin da takwas da alima sardauna campaign a nan kano aka ba da van haka ta information tana zagayawa ana kamfen mm. mm. sai shata ya ce mu ya wazirin shata wannan waka da ka yi wushishi wurin sarkin wushishi garba Mhm. wanda jika ne ga sardauna by blood relationship a yan uwantaka shi jikan sardauna ne ya wazirin shata ya zanna ta wajen shi lokacin da aka yakin bama alif da hamsin da hudu mhm. yana cewa dodo nasarar dawo na na amadu mai shirin daga garba to da aka zo kamfen 58 nan kano mhm. za a yi masardauna kamfen zai ta yi takarar firimiya sai shata ce mai ya'o ba na aran wakan nan sai ce an baka to daga nan sai ɗauka sai aka zaga sai aka yi masa na kamfen yana cewa kuma dodo sardauna can an ce dodo na sardauna mm-hmm. nan sai aka ce dodo sardauna sa'amadu mai shirin daga mamman shatan kenan eh. kaji daya da ya tahi 59 ya tahi musawa mm-hmm. sai ce dodo na sardauna na amadu mai shirin daga audu abdullahi inda magajin Musa. Eh. da ya tahi zaria dodo na sardauna na Ahmadu mai shirin daga mamman sarkin zazzau Aminu kenan. Oh. <laughs> Na ce masu za su zame za ka zame sarki suka ce zancen giya ne nai. To ga zancen giyar ya zo daidai da na maluman birnin zazzau. Dodo na wani. Yanzu ga zancen giya ya zo daidai da na malaman birnin zazzau. dodo na sardauna na ahmadu mai shirin daga mama ya ce wai eh, to kayi tambaya a wani cewar ko shatan ya taba predicting dama cewar shi aminu zai zama sarki ah, a waƙar shi da ya mai ayyana hakimin sabon gari eh. wadda ta haka na neman makanan ido da ai anan ne ya faɗe ce zai zama sarki shi ne malaman zare suka buga suka buga hisabi suka ce shata ta ƙarya yake to labarin sai na cikin kunnen shi haka eh. <laughs> maganar kenan <laughs> maganar kenan shi ne mai da masu da wannan ansa ya ce bai dan mai <laughs> sauraro ya sake tunda shi makaɗin rariya ne shi makaɗin jama'a ne kaga sai mm. aka sai aka ɗauki daɗa ko da bai sha ba amma sai aka ɗauki zancen giya sai aka ɗora mai mm. tunda shi makaɗi ne na rariya makaɗin kowa da kowa ne amma kaga ai ba za su iya ce ma ɗan ƙwairo ɗan giya ba misali tunda shi ai makaɗin sarakuna ne amma shi ko ta kaga da yake makaɗi ne na jama'a na kowa da mm. kowa kaga kowace magana a faɗi mashi ana haka eh. <laughs> kuma Allah ya zama sarki Allah ya zama sarki 1959 zuwa 75 waƙoƙi nawa yawa shi sarki Aminu ɗaya ce ɗaya ce tilota ita ce kenan guda ɗaya eh. to ban da shi mu koma da sarkin zazzau to sarkin zazzau shehu idrisu eh. to sarkin zazzau shehu idrisu babu alaka a baya mai kauri tsakanin shi da alhaji tun tunda kusan shi ba kowa bane a lokacin ko eh ai ya taso ya zama ɗan madani to daga baya e daga baya haka ya zama dan madame kuma ya yi aiki na NA mm. yi aiki a nan majalisar sarki kuma mm. to da ya zama dan madame yana nan sai ne masarauta sai Allah ya bashi to da Allah ya bashi sarauta mm. sai ya kira babban aboki ne wanda tun suna ƙanana suke tare amur Doka mai kukuma amur Doka mai kukuma da ya zo sai sarkin zazzau Shehu Idris zai ce to ka gani yadda Allah ya al'amarin shi Amadu ka ce muna murna sai ce to yanzu ka tafi ka je ka shirya waka ranar nadi ka zo da ita mm. amma karambanin da da ya shirya waka sai ya kawo ta kafin ranar naɗi kenan sai aka zo sai aka kunna waka a nan hwada mm. sai ya je yana cewa lokacin naɗin neman sarautar zazzau mm. wasu sun rihe raƙumi da rai wasu sun rihe jaki da rai wasu sun rihe doki da rai amma da Allah bai ba sarauta ba wasu sun yi tsaye tsaye Allah bai ba sarauta ba Allah ya baka sarkin zazzau to da ya je kasa din sai ce wannan ai ka hada hada da yan uwa yan uwa tabbas ko eh ka hada wannan waka gaskiya akwai dan gyara cikin ta zambar ta yi yawa sai sa'idu iyan zazzau mm. ya kada baki sai ce ranka dai kai ma ai maka waka babu zambo ai sai shata wayo Allah sai ce to to yanzu ya kuke so sai suka ce a to zai a gaito shi mm. to yanzu ya za a yi a gaito a tekun tuwa mm. ya ce ni ho ban saba da shata nan ba suka ce yau baka saba da shi ba kiran shi za a yi ce to rubuta takarda mm. aka je majalisar ki aka rubuta kada aka sakatare ya sa mata hannu bayan su mai yawa ana buƙatar ka alhaji mashata ka zo ranar naɗi ranar kaza ga watan kaza mm. aka je aka kai mai takarda ya karanta ya gani ranar naɗi kuma sai gashi ya zo ya waka shine aike cewa a uku nan wa za ka yi muhabbaci ai an karanta shi sarki da aka ce za a rubuta takarda mm. sai sarki zai ce to a gaya mai ya kiyaye kada a kwata irin abin da a doka yi babu habaici ba zambo duk yan uwansa ne duk kowa duk yan uwa ne da Allah ba habaci zo dai waka dai kawai amma ba habaci ba zambo mm. shine yake cewa nadin sarautar zakin zazo na bi maruka na hore su mm. da masu waka da habaci da masu zage zage da masu waka suna ta zage zage da masu waka da habaci duk na bi maruka na hore ku mm. to a uku nan wa za ka yi habaci bare bari dai dangi ne ne mallamawa mallamawa mallawa ma dangi ne ne to bare in um, akwai to bare katsinawa kakannin shi amma an ce akwai sun luba ko gidan sarauta ai hudu ne ai uku ne a hudu ne akwai daya ya taɓa yi wani akwai gidan sun lubawa sun amma mutum daya taɓa yi daga bare bari da bare bari da mallawa da katsinawa yawa to bare katsinawa kakannin shi yace wannan dan katsinawa ka gawurta ji yanzu shi ke mulkin zazzau mm. zariya an birnin ilimi ce duk sun yarda da ikon Allah suka ce ma ni ababban su mm. yace zariya zazzau mahwarin gwari yanzu ko birnin mallan shehu ya ce kai bari zane zare in kara ta abin ga uku da yaman shehu hmm. na farko ka ta kai rangadi ina gida bai aika ba hmm. akai hawan sallah bana na akai buki baka aika min ba alhaji sani ke yanzu ina dalilin da kai buki baka aika min ba yau sai na ji dalilin har cire hannu yake kai jama'a alhaji Koji. Eh, a cire hannu a nuna ba to kaga wato wato abinda ake kokarin nuna a nan wurin hmm. ɗaukakar waka da kwarjinin waka ta haɗa kan shi cewa Allah ya bashi dama ya faɗi duk maganar da zai faɗi ko ma gaban wane ne ba za ta taɓa zama cin mutunci ba mm. ga wanda aka yi wa a yi dariya ta zama abin karamci ga shi wanda aka yi ma in wani ne ya je ai tunda ai wani ya aka bashi kashi mm, wani ya kwatanta irin haka aka bugai mm. to kaji ai dole ma eh. ka nuna wa sarki hannu a to ba ba har ka tuhume shi to ka gani ce me yasa ai kaza da kaza bai gaya ma ba <laughs> eh babban laifi ne to ka gani to amma me dalilin wannan waka ta ko kawai dai salo ne na mawaka shi sarki cewar yayi kaza da kaza bai gaya masa ba sai ya ji dalili a shi alhaji mamman shata ka san shi bahilla ce ne wanda yake da karanci. haka da kuma zumunci zumuncin ne ya yi gaba ai kwanakin ba nake ce maka ai wancan arzikin shi ya kare mm. ma'aikacin banki yake ba shi labari kawai zai ta kuka kuma taimaka masa eh to shi abin da ya dauka mm. ba wai kawai ya maka waka ba kullum haka sai kuma da kaga dama ana wani biki ka taimako shi a'a da ya maka waka yau ka zama ubangidan shi to shikenan kun kulla zumunci mm. shi zumunci yake ganin an kulla me yasa sarki zo ya tsallake yayi waɗannan abubuwa guda uku bai gaice shi ba shi gazatan shi ya zama dan gida duk abin da za a yi daga yau sai an kira shi eh, kuma an yi abin da gaske an yi abubuwan duka guda uku amma shi sarkin zazzau sai ya jera shata layar su dan kwaro abin da ya dauka bai da wannan zumuncin da an yi waka sai da ake neman shi kuma ya dawo to amma shi shata ba haka yake bane shi shi uba ne cikin makaɗa da mawaƙa wajen zumunci da karamci. to waƙoƙi nawa yawa sarkin zazzau a ina ganin guda guda ɗaya ce guda ɗaya ce dai eh amma na ga kamar ya ɗan jujjuya ta kala kala amma ita ce to bari yanzu idan muka dawo tun da muna da su alhaji umar tolu da shi alhaji manir jafaru mm. wanda ya yi yariman zazzau kuma yi madakin zazzau mm. muna masu fatan alkhairi da kuma tambaya yar ma'azu da dai sauransu a zazzau din muka dawo mm. sai mu ji su kuma yaya ta kaya Eh, amma yanzu kam a madadin kai babban bakonmu profesa abi ibrahim kankara ni abdullahi bakoji a da shirya na gabatar nake cewa mai kallo ya jira shiri na gaba in mai duka ya kai mu bisalama